rigingimu a kan maganar mallakar hilayen kiwo da na noma ba bakin abubuwa ba ne a ƙasar Nijar. to amma sabon salon da lamarin ya ɗauka a 'yan shekarun nan inda attajirai kan saye hilayen da a can da makiyaya ke amfani da su don ciyar da dabbobinsu ya fara ta da hankalin mazauna karkara dalili kenan da kungiyar bunƙasa ayyukan kiwo a ren ta soma bullo da hanyoyin magance matsalar a dokance in ji maru amadu jallo mamba a kungiyar aren mu aren mun ka ce ba mu yarda da wannan ya kai wajen shekara uku da muke waga kokowa a duk ƙasar niger muna ta bincike muna dibawa kaka za mu yi mu kokowa kuma kokowa nan ta ci gaba kuma jama'a su san da kokowa yau mun kai taro ga don mu ga ma mutane kaka za su yi su kare gonacinsu kuma su kare filaye na ciwo a shari'ance yadda Nijar ta yadda da ita kuma eh, duniya gaba ɗaya ta yadda da ita kaka za su yi eh, su kare kansu ga wannan bala'i da a saide-saide ta ƙasa. Kun san nan kusan ya mai muce, kusan ya mai kuma kowa yana so a ce mishi yana da eh, babban hili ba don ciwo ba ba don noma ba don saidawa domin kaucewa sabka daga ka'idodin da shari'a ta yi tanadi kungiyar makiyayan ta gayyato masanan doka a wannan taro malam maman sani nasiru na daga cikinsu une fois devant les autorités traditionnelles eh, le chef du village va essayer à son niveau de concilier les deux parties yana mai cewa neman sasanta bangarorin da ke jayayya kan maganar mallakar hili ita ce hanya ta farko a ɗauko daga gidan hakimi idan abin ya citila za a kai maganar mataki na gaba wato gidan sarki idan ba a samu masalaha ba lokacin ne ake kai batun kotu a matakin farko har zuwa kotun ɗauka ƙara idan abin ya cije sosai. Ƙungiyar Care ta ƙasar Denmark da hukumar magance rigingimun mazaunan karkarar Nijar Kofo su ne ke yi wa ƙungiyar ta Aren Rakiya a wannan gwagwarmaya ta kare hilayen noma da kiwo. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.